kai a duniya ana abubuwan mamaki shi ya safa bahaushe yake cewa inda ranka ka sha kallo gaskiya kan zubairu inda ranka ka sha kallo ai sai ka tuna min ma domin ɗan ƙaramin abin mamaki da na gani jiya ikon allah yato amma me wannan abin mamakin haka ya lado wato ina faɗa maka jiya da yamma na biyo ta layin iro mai suyan kifi da na zo kawai sai na da shi yana ya kifaye yana soya kifaye su kuma suna ta rera waka to duk wanda ka ga bai waka to ba a mai yake ba mm, gaskiya kanado ai wannan ma ba abun mamaki ba ne akan wanda na gani kai allah zubairu to amma wani abin mamaki ne haka A'a, da ka san kakanmu, shi ya kowa kiwon kaji a ƙauyenmu. To akwai wata kazarsa, ana ce mata bintalo. Ana nan ana nan dai. Sai wata rana kazan nan ta ɗauki cikin wata bakwai. To muna zaune da ni da kakana, sai kazan nan ta zo za ta wuce ta wurinmu. Haba, sai na ga kakana yana ta murmushi, da na tambaye shi sai ya ce ma ai ɗan da za ta haifa da shi ya sosai. Yaris Godo! Kai gaskiya Zubairu kare na min Yo to don uwarka a gidan uwarwa ka taɓa ganin kaza ta ɗauki ciki. Balle har ta aihu.